masu sauraro assalamu alaikum barkanku da kasancewa da mu a zangon shirye-shiryenmu na yammaci da ke zuwa muku kai tsaye daga nan manara radio international don kyakkyawar rayuwa mai albarka karfe biyar agogon najeriya nijar kamaru da chadi karfe bakwai kenan a birnin makka da madina a kan mita dubu sha da da biyar a gajeren zango. Ahmad Salis Ahmad ke muku fatan na lafiya yaya azumi Allah ya amshi ibadunmu. Kayar rediyo don kyakkyawar rayuwa mai albarka. In har Allah ya amince za ku ji mu ɗauke da maimacin takaitattun labaran duniya har da Sabitu Garba Mustapha. Sai ci gaban tafsirin Alƙur'ani mai girma zai zo muku. Tar da Sheikh Dr. Jamil Sadis da Alarama Ismail Maiduguri. daga bisani za mu kawo muku shirin nan na lafiyar mai azumi da musa hassan isa sun ci gaban tafsirin alkur'ani mai girma zai zo muku ne har da shugaba sheikh imam abdullahi balalau ku ci gaba da kasancewa da manara radio international don kyakkyawar rayuwa mai albarka yanzu lokaci ne da za mu kawo muku maimaicin takaitattun labaran duniya har da sabitu garba mustapha Alhamdulillah masu sauraro ga takaitattun labaran duniyar. Gwamnatin Najeriya ta fara aiwatar da kasafin kuɗinta na